الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد غسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da hudu kuma yau kuɗi ne ko uku ko ni sabani yau uku ga watan bakwai takwas kai miladiya dubu biyu da goma sha Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci na al-Imam qayyim domin kankare tafsiri na wannan shekara ba tafsiri za mu ba yau insha Allah za mu gabatar da bayanai ne na rufewa shi nan sai mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya haɗa hukumokinmu baɗi kuma ya haɗa fuskokinmu a aljanna da kamalan zai bude mana zai mana karatun alƙur'ani sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان alhamdulillah ɗan uwa bayan tafsiri da muka yi na kwanaki ashirin da takwas mun buɗa tafsirin nan na bana ranar ashirin da takwas ga watan sha'aban na wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan kuma Allah ya kaddara mana yau za mu rufe tafsirin nan sai kuma Allah ya kai mu baɗi kamar yadda muka ambata mun fada a farko manufofin yin tafsirin littafin Allah mai girma shine a san sakonnin da Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin littafinsa mai albarka ya aiko manzansa mai daraja domin ya zo ya yi bayani ga bayin Allah abinda idan suka aikata duniyar su za ta gyaru kuma lahira su za ta gyaru su tsira sadaka wajibi ne ya kasance an samu darista a cikin littafin Allah wanda za su zama su ne sanadiyar tsiranmu duniya da lahira. A waɗannan kwanakin da muka yi muna tafsiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana duka kwanakin ba a samu matsala ko ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala bai sa an yi ruwan sama da ya hana mu gabatar da tafsiri sannan kuma ni da na gabatar da tafsirin da malam da ya ja baki dukkanin Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da lafiya daidai gwaggwado, wadda muka iya zuwa domin mu gabatar da waɗannan darussa masu albarka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan kafin mu karkare ko kuma a dawo da jawabai ga shugabanni domin nan naɗewa ga baki ɗaya. akwai nasihohin da ya kamata mu ma junan mu mu dauke su su zaman mana rairaya game da darussan da muka gabatar na tafsiri a wannan shekarar lura da irin halin da ƙasarmu take ciki lura da halin da ƙasashen musulmai suke ciki a yau dukkan mai hankali in ya kalla zai tabbatar da cewa duniyar musulunci a yau ta shiga wani yanayi da kusan a tarihinta ko ba a ce ba ta taɓa shiga irinsa ba to amma dai wannan yana da daga cikin yanayi da duniyar musulunci ta tsinci kanta a ciki mafi wahala mafi tsanani mafi takaici mafi damuwa mafi bakin ciki dukkan mai bibiyar abin da yake faruwa a duniya a yau ba zai yi musun wannan ba ya'yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu shi ya ƙaddara mana rayuwa a cikin duniyar nan shi ya ba mu rayuka shi ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya ba mu alqur'ani to mu tabbata cewa ba mu da tsira ba mu da inda za mu gudu rayuwarmu ba za ta inganta ba har sai mun koma zuwa ga sakonnin da wannan littafin namu ya zo da su kuma mu ya bayyana mana sako bayan sako aya bayan aya ya mana tafsiri ya mana bayanai ya karantar da mu hadisi malamai kuma almajiransa sahabbai suka biye masa da yin wannan aikin wajen yada addinin musulunci su ma almajiransu wato tabi'una suka zo suka yi wannan aikin sannan su ma almajiransu tabi'u tabi'u tabi'u tabi'ina su ma suka zo suka yi irin wannan aikin to ba za mu tsira ba har sai mun koma zuwa ga abinda da waɗannan magabatan namu suka karanta al-imamu malik Allah ya ji kansa yana faɗa a cikin maganarsa mai tsada yana cewa lan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara al'ummar baya sai abin da ya gyara al'ummar da ta gabata me yasa magabatanmu suka samu daraja suka tsira ake ce ma zamanin nukansu shekaru ɗari uku da suka yi ake cewa al'uhunin salata al-mufaddala nuna shekaru ɗari uku masu daraja masu albarka wanda ake fifita su akan sauran zamanin da ba nasu ba ba wani abu bane illa uku da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanyan yan uwansu da sulhu a tsakaninsu da takawa ga Allah subhanahu wata'ala da ikhlasi yin abu dan Allah da bibiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar kau da kafa wannan shi yasa rayuwarsa ta gyara a taƙaice ‘yan uwa akwai wasiyoyi guda takwas da ya kamata mu yi Wasiya ta farko ita ce wasiyar Allah ga bayansa ga baki ɗaya, annabawansa da sauran halittunsa ga baki ɗaya. Wani kan wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wasiyar da za a ma mutum kenan. Allah ya kalli manzansa ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah. sannan mu ma a wurare da yawa Allah ya kira mu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim takawa tsoron Allah me takawa shine imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi aiwatar da abin da Allah ya ce mu aiwatar daidai gwargwadon iyawarmu, da nisantar abin da Allah ya hana gabaki daya in aka yi wannan an yi taqwa abu na farko ce al'umman tana buƙatar tsoron Allah yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ta yi a matakan rayuwarta ga baki ɗaya miji ya ji tsoron Allah a tsakaninsa da matarsa da ‘ya'yansa ko matansa da ‘ya'yansa in yana da mata fiye da ɗaya ɗa ya ji tsoron Allah a game da iyayensa iyaye su ji tsoron Allah a game da ‘ya'yansu shugabanni su ji tsoron Allah a game da talakawansu Allah zai musu tambaya akan hakkin talakawansu talakawa su ji tsoron Allah game da hakkin shugabanninsu Allah zai musu tambaya sun musu biyayya ko ba su musu biyayya ba kowa ya ji tsoron Allah tsoron Allah a ofis tsoron Allah a shago tsoron Allah a kasuwa tsoron Allah a gida tsoron Allah a ko'ina ittaqillaha haythu makunta. ka ji tsoron Allah a duk inda kake wasiya farko ce wasiya ta biyan uwa a tasaluhu bainana bayan mun ji tsoron Allah wajibi ne mai sulhu a tsakanin junanmu mu ji tsoron Allah a game da haƙƙoƙin ‘yan uwanmu, kada mu tafi lahira wani daga cikin bayin Allah yana da haƙƙi a kan bashi ne mu yi ƙoƙarin biyan bashin. A'a, ni shugaba ne a kan wasu mutum ya kula da shugabancin waɗannan talakawan nasa da Allah subhanahu ta'ala ya bashi tun daga gida sulhu gaba ta yawa a tsakanin musulmai hassada ta yawa a tsakanin musulmai kiyayya ta yawa a tsakanin musulmai kusan dukkan wata mummunar ɗabi'a da take rusa 'yan uwantaka to musulmai sun yi riko da ita a yau ji tsoron Allah mai sulhu a tsakanin mu sannan na uku ‘yan uwa shine mai riko da hanyoyin riƙe kai yadda ƙasar nan guguwa take nunawa ya waje ba musulmai su zama suna da al'ikimadu ala zafi ko ala nan a fannin tattalin arziki wajibi ne musulmai su yi tunani yadda za su samun ma kansu hanyoyi na tattalin arziki guguwa ta fitina da tashin hankali da take faruwa a ƙasar nan tana nunawa tana ƙararrawa ne ƙara ga musulmai cewa su zama sun samu hanyoyin dogaro da kai a lissafin da ake badawa arewacin Najeriya inda musulmai suka fi yawa Nan talauci ya fi yawa na amina kano Allah ya gafarta mata yana cewa duk inda ci ci uku suka yawa to shi kenan an halaka jahilci lalaci talauci su guda biyu su suke haifar da na uku jahilci lalaci sai su haifar da talauci da talauci ga kafirci su kuma tare suke magabata suna cewa idan qala al-kufru azhabu ila baladi kaza qala lahu al-faqru hayya nadhhab ma'an ko idan qala al-faqru azhab ila baladi kaza qala lahu al-kufru hayya nadhhab ma'an idan talauci yace zai je waje kaza ya zauna sai kafirce ta kai abokina ne tare miki kafar ta kafa ta kafa ta kafar ka ba za mu rabu ba ana tsammanin duk inda talauci yake to kafirci kuma zai iya bin sa shi yasa musulunci yayi yaki da talauci musulunci ya kawo hanyoyi na fada da talauci ya wajabta zakka ya wajabta ma masu ƙarfi su taki aiki domin samun kuɗi wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace masa ya ma'aikin Allah talauci ya dame ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kake da shi yace ya ma'aikin Allah ina da mayaki na wanda nake da liba da shi ke je ka kawo min shi ya kawo manzon sa ne cewa zai siya wani sahabi yace na siya dinare daya manzon sa ne yace a'a wani yace na siya dinare biyu manzo sa ne ce a wani yace na siya dinare uku manzo ne ce kawo ya ba da dinare uku aka ba shi bangon wannan mutumin wanda yake lulluɓa da shi manzo Allah sa ne yace ka ɗau dinare ɗaya ka je ka siyo min gatai dinare ɗaya kuma kai cefane da shi a gidanka dinare ɗaya kuma ka aiki. ya tafi ya je ya siyo ni ya siyo gatari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli wannan gatarin ya kalle shi haka ya samu wata itaciya ya dige ta da shi manzo sun ya ce izhab la arayannaka illa ba'da arba'ata ashara yawman tafi daji kai ice ka in sake ganin ka sai bayan sati biyu kwana goma sha hudu ka dawo sai ga mutumin nan ya je a cikin sati goma sha biyu sati biyun nan kwana goma sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya masa arziki sai ga kuɗi sun zo masa manzon da sama ya kwaɗaitar da yin aiki jahilci bala'i jahilci yana tasiri a aƙida mutane nawa ne a zamaninmu wannan aka juyar da su aka mai da su suka zama 'yan shi'a saboda talauci dan wani abu za a zo a ba su su juye su zama ƴan shi'a wajibi ne al'umma ta musulmai ta zama ta yaki da talauci tun can da magabatan mu sun san bala'in talauci wani malami yana faɗa a wasu a wani a wani baitin sa na waki yana cewa kam alimin alimin a ayat madahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa هذا الذي ترك الباب عائرة وصير العالم النحرير زنديقا شيغا مالني هر مالني أما دنيا غباكي ديا كامت كل منتي wato talauci ya dame shi ga wani shi kuma jahili amma kuma duniya ta samu a gare shi yace irin wannan ne sa kwakwale suka rude suka juyar da babban malamin ya juye ya zama kafiri ya zama zindi talauci wani kuma mawaƙin yana cewa idan qalla malul mar'i qalla baha'uhu wa daqat alayhi arduhu wa sama'uhu wa asbaha la yadri wa in kana dariyan aqdamuhu khayrun lahu am wara'uhu shi idan ya kasance mutum dukiya ta masa karanci talauci ya masa yawa Ke sama ta masa kunci kasa ma ta masa kunci sai ya dawo baya gane gabansa ina ne gabansa ina bayansa da ko ya tsayi saboda tsabagen talauci wato talauci yana tasiri a ilimi mutane nawa suka kasa zuwa jami'a saboda talauci mutane nawa suka kasa gama sakandare suna saboda talauci mutane nawa suka kasa zama likitoci saboda talauci mutane nawa ne suka kasu zama malaman addini saboda talauci wani daga cikin magabata yana karantar da almajiransa sai bai wasu sai tazo ta ce ya sayyidi laysa fil baiti da keku ta ce ya na, babu maganin da za a dora abinci a gida yau ce wallahi wannan maganar ta ki kai ta mantar da ni mas'aloli guda dubu ɗaya na fikin talauci wajibi ne al'ummar mu ta yi tunani domin riko da hanyoyi na yaƙar talauci musulunci ya tsara mana hanyoyi na yakar talauci da yawa na faɗi zakka na faɗi aikin yi aikin nan kana bi ne malaman mu suna cewa akwai as da yadawiyya akwai al zihiniya, akwai sana'a ta hannu al'umman mu na da buƙatar inganta wannan na faɗa bara a nan ko kuma a wani waje na sha faɗin wannan akwai mutanen da suke da ƙananan sana'o'i da al'umman mu tana da tsari wani jalin da yake bukata bai wuce dubu goma ba amma in Allah ya masa albarka ba za a dade ba sai ya reni mutanen da su ma sai ya reni mutane goma a cikin shekara kowanne ya zama yana da abin da sai ya zama yana da shi na ciyar da iyalin wajibi ne al'umman mu ta zama ta inganta ƙananan sana'o'i na hannu ana da bukatar sannan muna bukatar alhiraku zihniya mutanen da suke da kwakwalwa suka karanci kwatakwatan da suke iya cin gashin kansu to ya kamata mu dawo mai tunani ba ce mun ta dogaro da gwamnati ba domin gwamnatin ta ce ta gaza ko ba ta faɗi ba da ba ta aikata ma ta gaza al'ummar da ake neman mutane goma sha biyar za a ɗauke su aiki amma a ce an yi cincirin do a bakin ma'aikatan nan an kirga mutanen da suka zo suna neman kujerun nan guda goma sha biyar sun kai su dubu goma haka muka koma a Najeriya me kake tsammani zai faru kuma dukkan dubu goman nan suna jin fa sun cancanta a ɗauke su aiki kuma sun cancanta ma domin suna da takardar da aka ce ita ce shaida ta cewa a ɗauki mutum mutanen da ake yayewa a jami'o'i sun ninninka mutanen da suke zaune a gida suna karanta tsofaffin jaridu ba su da aiki to lokaci ya yi da za mu fahimci wannan mushkilar wasu mu su shiga aikin gwamnati wasu kuma su samu aikin yi nasu na kansu sana'o'insu na kwakwalwa ke amfani da su wajibi ne al'umma mu tana buƙatar wannan sannan a taqaful ijtimai nauyin waɗanda suke da rauni a cikin mu wajibi ne al'umma akwai mutumin da ba zai iya sana'a ba kuma ba zai iya da sana'a ko kalma ko ba zai iya sana'ar hannu ba kamar ƙananan yara marayu ga sunan ana da su wasu ba marayun ba ne amma iyayensu na da rai amma sun yi kama da marayu marayun iyaye rayayyu akwai su a cikin al'ummar mu wanda talauci ya bige iyayensu ba yadda suka iya mutum ya'yan shi goma amma a rana ba yi da tabbas ɗin zai waye gari ya samu naira dubu ɗaya. ‘Ya'yan shi goma, amma a rana zai da tabbas ɗin in waye gari zai iya samun dubu ɗaya. Sun yi yawa a cikin al'umma, wajibi ne al'umma ta fahimci wannan ta zama tana da wannan tsara. Nasihan mu ta gaba ‘yan uwa ta uku ita ce ilimi. Wajibi ne mai riko da ilimi. Sakacinmu da ilimi ya yi yawa. wajibin mu ne mu kula da wannan a Najeriya yau in aka yi jarabawa ta gama sakandire bangaren mu na arewa har yanzu mu muke shan wahala mu ake kayarwa mu muke faɗuwa. da can bayan an yi wannan akwai da ita ma ana ci to ita ma bana ta zo da irin wannan sai wani ka gamu da shi ɗalibi ka tambaye shi nawa ka sama sai sai yana da hamsin ana neman ɗari da tamanin shi kuma ya samu hamsin wani ma akwai yaron da aka ci min talatin da biyar ya sama to wajibi ne mu kalli waɗannan bangarorin. akwai lessons lessons da ake shirya mana so tarin iyaye ba su cika ba su muhimmanci ba hidin wada muna da guda biyu muna da muslim refresher course muna da abin nan muslim special training center ya yi tsawo da yawa ya ban wahala to sannan bayan haka a nan cikin dukkan muna da kaya ko mb a cikin gari akwai irin su wajibi ne al'umma su kalli irin masu gabatar da irin waɗannan shirye-shirye na ilimi na boko a ba su goyon baya uwa uba ilimin addini mu na da sa. muna da bukatar tsari na mu dawo da tsare-tsare da ake da su na karatun zaure ko mu zamanantar da su a ce an kai ma matsayin da malamin zaure za ka yi karatu a wajen sai ba ka ijaza kamar shahada kamar certificate cewa kai ma ka cancanta ka zama malami wannan ba zai yiwu ba sai malaman zauren mu za mu ɗauki nauyin su gwamnati ba ruwanta da su na faɗa ran nan ita gwamnati a wajenta waɗannan ba su da aikin yi ba aiki suke yi ba to mu musulmai mu Allah ya ɗora mu kula da su makarantunmu na zaure mutuwa suke yi malamanmu na zaure waɗanda suke ba da rayuwarsu suna ta karewa ‘yan zamani su ko ba za su iya yin wahala da haƙurin da waɗancan suka yi ba Su wajibi ne mu kalli wannan matsalar mu gyara ta a keɓe shugabannin izala wannan kalubalen ne cikin abin da ƙungiyar izala ba ta cika ba shi muhimmanci ba akwai malaman zaune. wajibi ne ta kula da wannan ta sa shi a cikin tsarinta dole ta kula da malaman zaure. a zama ana da kyakkyawan tsari a game da su ba sai malamin da ke zuwa wa'azin ƙasa kawai iya san abin da ake ciki ba malaman da suka zauna a cikin gidajensu su suke raya al'umma su suke fitar da masu wa'azin kasa wajibi ne a kula da su idan ko aka ci gaba da shakulatin bangaro da game da waɗannan malaman da su ba a jin maganar su to zai iya yiwa nan gaba a rasa samun malaman wa'azin kasa ba mu fatan wannan to daga wajibi ne al'umma ta kula da wannan a gaba gaba ƙungiyar jama'a fi zalfi bid'a lema ta kungiyoyin dukkan ƙungiyoyin sunna izala ita ce kubra aljama'ati da'iya ila tatbiqi sunna a Afirka ta yamma ba wata ƙungiya da take da nishadi da haraka wajen yada sunna kamar izala a Afirka ta yamma kowace ƙungiya sai dai ta zama ta zama wani bangare ne daga cikinta to ya wajaba shugabanni su kula da wannan sannan yan uwa a game da karatun boko wajibi ne mu zama mun kalli irin takasusai ko kuma yadda muke ɗaukan ɗiyayen mu waɗannan irin karatu suka suke na sha yin waɗannan misalan mace ce za a ce je a ce ta je ta karanta architecture ko ta je ta karanta building engineering ko ta karanta law ba inda ake neman ta kenan ba ana buƙatar su su kane kane a likitanci su zama su suke ma junan su fiɗa in za su haihu mas'alolinsu na gynecology ya zama su an ban musu ba namiji ba ne a wannan ɓangaren. Nasi, health technology da sauran bangarori da ake da su na kula da lafiya bangaren yara ba mata sun su ne Allah ya ajiye izinin don to in suka zama likitocin yara abin ya fi tasiri ya fi kyau to ana bukatar wannan a taimake su al'umma ta zama tana da tsari game da wannan nasihan mu ta gaba ƴan uwa ita ce haɗin kai akwai wajibin haɗin kai tsakanin malaman addini a tsakanin junansu malaman addini da ƴan siyasa malaman addini da shugabanni malaman addini da tarakuna wajibi ne zama suna da haɗin kai a wannan bangare namu na arewacin Najeriya sannan mu zama muna da ƴan uwantaka a tsakanin junanmu ƴan uwantaka ita ke ba da haɗin kai soyayyar juna ita ce ba da ƴan uwantaka sannan bayan haka ‘yan uwa tarbiyya. Al'ummar mu matasan mu sun koma a cikin abubuwan da ke damun mu akwai shaye-shaye, akwai tara suka. Shaye-shaye dama ɗabi'a ce da in ana yin ta to kowace ɓanna za ta iya zuwa. Ita ce ummul kaba'i. Shaye-shaye ɗabi'ar shaye-shaye ita ce ummul kaba'i. In mutum ya shaye-shaye komai zai iya aikatawa. To da matasa ku ji tsoron Allah kuna kallon abin da ke faruwa da 'yan uwanku kuna kallon yadda ake haukacewa ake rudewa mutum ya lalace ya koma ya zama rayuwar shi ta koma irin ta dabba irin ta gwaggon biri fuskar shi ta koma ta zama irin ta kare bakin shi ya lalace fatar shi ta baki irin mu ji tsoron Allah mu rufa ma kanmu asiri mu guji waɗannan munanan ɗabi'u na shaye-shaye zinace-zinace ya yawa a cikin al'umman. iyaye su sauƙaƙa matsalar aure masu neman aure su kuma su ji tsoron Allah su nemi aure don Allah iyaye su kuma su sauƙaƙa hanyoyin neman aure mu rufa ma junanmu asiri mannar da ake take faruwa ta yi yawa bayan haka sai matsalar tsaro tsaron ƙasa wajibi ne gwamnati ta zama ta samun ma al'umma tsaro idan gwamnati ta gaza kamar yadda ta gaza yanzu wajibi ne al'umma su zama sun tsara ma kansu tsari na kula da kansu shi ya sa harka ta ɗan sinkiri tana da kyau a cikin al'umma a tsara ta sannan hanyar da ke sa mutane su zama lalatattu a toshe ta wanda matsalar ta talauci ce a yi ƙoƙarin magance masa talauci wanda matsalarsa ta rashin makaranta ce a magance masa matsala wannan matakin farko na na kawo tsaro a ƙasa in ka saman ba kowa a ƙasar ka aikin yi yana da abin yi to ba zai zama maballaci ba idan akwai aikin yi to ɓanna na sauki ko da ba a hana ta gabaki ɗaya ba zuciyar da ba ta da aikin yi to matakar shekanci shekan zai zo ya ta sake-sake a aikata abin da ba su da kyau sannan bayan haka yan uwa malamai wajibi ne a ba a ba da awa muhimmanci akwai yan uwanmu da suke ƙauyuka suna nan suna shiri suna a shirye suke a dan taba su ce sun musulunta to ya zama al'umma na da wannan malami ko matashi ne ilimi ba zai iya samun dama ya shiga inda yake son ya shige je da awa ba amma ba dawa a gidansa in ba dawa to ya za a yi dawa sai an samu abin da zai riƙe mutum akwai matasa da ake da su masha Allah ɗaliban ilimi waɗanda za a iya tura su ƙauyuka amma wani na da mata ko bai da mata wani yana da iyaye shi yake kula da su ɗan abin da za a bashi a riƙe masa rayuwa a tura shi ƙauye ya je wata ɗaya ko ya je sati biyu ya karantar da maguzawa ya musuluntar da su waɗanda kuma suka musulunta a cigaba da karantar da su abu ne ɗan kaɗan amma masu kuɗinmu ba su gane haka ba har yanzu inda masu kuɗinmu suna yin abin da ya cancanta su yi don Allah ba kuma abin da sarar su ke so su ba don akwai wannan matsala masu kuɗin mutum ka gida gida akwai masu yi don Allah kuma suna yi akan abin da ake bukata akwai waɗanda kuma suke yi amma ba abin da ake bukata ina misali ina misali masu kuɗi ne sai su zo ga bukatar da al'umma take da shi misali bukata ta da'awa buƙata ta makarantu buƙata ta masallatai buƙata ta talakawa buƙata ta marayu sai su ba wannan ba ne a gaban su sai su zaɓo wani abu a cikin unguwa wanda bai da amfani sai su ce zai kamar misali titi zan buga misali da titi akwai inda ba titi al'umma take bukata ba amma su abin da zuciyarsu ta musu titi nan titi za su dan motocinsu su wuce su ji daɗi shi kenan abin da ya tsaya amma a layin akwai wanda yake kwana bai ci ba a layin akwai 'ya'ya da yawa waɗanda ba su zuwa makaranta a layin akwai masu shaye-shaye ba su da aikin yi ba su taɓa ɗaga ido sun kalli wannan ba in kuma aka musu nasiha aka ce ga abinda da ake so su ba za su yi ba kuɗinsu ba za su ba za su ba da shi ga wannan ba abin da ran ya raya musu shi suke su ne jinsi na biyu na masu mu akwai jinsi na uku su kuma waɗannan make kwata-kwata ba za ma su bada ba da abin da ake bukata da wanda ba a bukatar su ba abin da ya dame su ba to wajibi ne masu kuɗin mu su ji tsoron Allah tambaya bi Allah zai musu ina suka samu kuɗin su kuma da me suka yi da kuɗin sannan malamai su ma suna iyakar bakin kokarin su wajen tsare-tsare na da'awa a cikin unguwa har ma akwai masu yawa daga cikin uwa waɗanda suke fita ƙauyuka akwai wanda na sani shi rayuwar sama ga baki ɗaya ya ba da ita ne don wannan harka shi da wuya ma ka gan shi a cikin gari yana ƙauyuka yana musuluntar da maguzawa da kiristoci sannan kuma yana karantar da waɗanda suka riga suka musulunta to waɗannan a taimake su a ba su goyon baya abu na ƙarshe yan uwa shine zakar kono zakar yau muna ashirin da biyar ga wata ya halarta a fitar da zakar tun daga ashirin da takwas ko ashirin da bakwai ga wata a fitar kuma ina nan akan bakana ina jawo hankalin mutane don Allah su riƙa ba da shinkafa domin in ka ba mutum ya zama ka ba shi abu mai amfani a gare shi a lokacin da yake bukata na buga misali a kutuba ranar juma'a ranar sallah misali ka jinkirta sai ranar sallah za a fita dibi ka ba mutum masara ko dawa ko gero tsakani da Allah mai zai da ita in siyarwa zai yi kafin ya samu wanda zai siya sai an sha aiki da wuya ma ya samu wanda zai siya a ranar sannan ba yi da wanda zai mai sirke a wannan lokacin in an sirfa tana buƙatar a jika domin tuwon ya zama fari to ka ba shi masara amma idan ka ba shi shinkafa kuma shinkafa ita ce abin da mutanenmu suka fi ci yanzu kusan gidaje da yawa shinkafa aka fi ci kuma malamanmu na fikihu aka ce suka ce ana fitar da zakar kono ne daga jullukuti ahalil balad daga mafi yawancin abin da mutane suka fi ci a gari to mu ji tsoron Allah mu fitar da shinkafa za ka ga mutum shinkafa shi yake ci a gidansa ba ma a cin masara amma a ranar sai ya je ya siyo masarar da zai bada a matsayin zakar kono so ka mu tsoron Allah mu fitar da zakar gonan nan zakar nan fa'ida ne take da ita manzo Allah sama ya faɗa fa'ida ta farko tana mana tasiri ne wajen gyara ɗabi'un mu tuhratu lis min ar-rafath wal-lagwi ka takkake ma mai azumi zuciya game da tufa da ya samu na wargi da kwarkwata a lokacin da ake azumi sai ta tsarkake shi. Sannan kuma fa'ida ta biyu, tu'matul lil mataki, a ciyar da mabukata a ciyar da mabukata a ranar sallah ba a bukatar a ga wani na bara ba a bukatar a ga wani bai da shi ba a bukatar a ga wani ya haɗa kunji da hannu ba yi da abin da zai ci a gidansa kowa a ranar manzon sun ya ce abnuhum an su'ali fi zal ne, ku hana su bara ku hana su tambaya ya roƙo a wannan ranar kowa ana fatan ya zama yana da shi a wannan ranar so daga ƴan uwa waɗannan su ne wasiyoyi guda takwas da za mu gabatar da su domin rufewa akwai mutane da yawa da muka samu ga sanan sun halarta ila akwai a ba su dama su ɗan tofa albarkacin bakinsu amma a ƙarshe wajibi ne mu yi godiya ga wasu ɓangarora domin hadisin annabi sallallahu alaihi da yake cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah a wata riwaya man lam yashkuru nasa lam yashkuru Allah duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah ko duk wanda baya bai gode ma mutane ba to ba zai gode ma Allah na farko muna godiya ga wanda ya ɗauki nauyin wannan karatun ya sa a rediyo aka yi ta ji shi ne ɗan majalisa mai wakiltar wannan yankin zariya da kewaye wato wannan rabu Yusuf Yakubu Yusuf soja Allah subhanahu wa ta'ala ya taka masa da alkhairi da sauran dukkan waɗanda suka ɗauki nauyin sa karatuttuka a gidajen rediyo da talabijin Allah ya taka musu da alkhairi na biyu muna godiya ga shugabanni na jama'atu izatul bid'a wa iqamatus sunna musamman na nan yankin cikin juku da kewaye a game da yadda suka tsara tafsirai kamar yadda suka saba tsarawa duk shekara aka tura kowanne mai tafsiri ga wajen da zai yi tafsiri da shi da mai ja masa baki Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhair na uku shine wanda ya ja mana baki wato aramma malar rabi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi muna tare da shi a nan tun daga ranar da muka fara kuma har muka kawo yau shi nan muna tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi na hudu kwamitin masallaci kwamitin wannan masallaci na al’imamu ne ƙayyar suka sukan yi wata dabara tun a watan Sha'aban ko watan Rajab suke zuwa su same ni ce sun zo tini ne a game da tafsiri to muna godiya a gare su game da tsare-tsaren da suka yi na samar da dukkan abubuwan da ake bukata domin gudanar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma Allah ya saka musu da alkhairi a ƙarƙashin shugabancin shi shugaban masallacin kuma babban limamin masallacin Malam Ibrahim Yahaya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi na gaba waɗanda suka cancanta a gode musu su ne 'yan gidan rediyon Queen a gaba gaba wakilin su Malam Hassan wanda yake zuwa kullum ya ɗauki wannan tafsiri domin ya je ya kai kuma ya tsara yadda za a sa muna godiya a gare su gabaki su tun daga su da ma'aikata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu daraja Allah ya kara musu matsayi sannan na gaba ƴan agaji ƴan agaji su ma wajibi ne mu gode musu sun ba da gudunmuwa wajen tsare-tsare da kula da shiga da fice da tsara kayan mutane Allah ya saka musu da alkhairi a gabaki ɗayansu sannan waɗanda su ma ya cancanta a gode masa akwai mai ɗaukar bidiyo ga yi nan a gabana shi man na shayi Allah ya saka musu da alkhairi ga baki daya sannan na gaba su ne waɗanda suka ga ɗauko ni a mota motocinsu daga gidansu zan faɗi sunayensu akwai alaji tasu wanda aka fi saninsa da koti koti sannan akwai malam ibrahim lektara a makarantar a Nuhu ga Malli sannan akwai Malam Nura shi ma kuma lektara a SCE dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya a gare su na ƙarshe su ne mahalarta mahalarta ta wannan wannan tafsiri waɗanda suka rika halartar tafsiri domin saurare da tambayoyi da gyare-gyare duka muna musu godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri. a gefe guda a cikin mahalarta a bance zan yi amfani da wannan dama in gode ma Alhaji Nusa bi Tahir wanda mafi yawancin musan matsayinsa ba shine mataimakin shugaban izala na Zariya gabaki daya rayi nan wannan tattijan na dama na da shi muka fara tafsirin na ranar budewa sannan gashi yana nan har yanzu Allah ya taka masa da alkhairi addu'a da yake mana da kuma shawarwari da gudunmuwa da yake bamu Allah subhanahu wa ya taka masa da alkhairi Allah gabaki daya ya hada mu a gidan aljanna gabaki daya a nan zan tsaya kuna da yanci ne na'am saboda haka ni dai na yi iyaka abin da ina jin ban manta komai ba ku tuna mu yawwa na ƙarshe yau na tuno da kaina tambayoyi sun yi yawa suna nan da yawa a cikin takardu a rubuto tambayoyi da yawa na iya amsa wasu gwagwadon kwanakin da ake da su wasu kuma suna nan tsangamu ban iya amsa su ba to daga dan Allah duk wanda ya rubuta takarda ya ji ban karanta ba ba da gangan nai ba ba kuma na ce tambaye shi ba ta da amfani ba ne lokaci ne bai bada ba suna ganin abun in dai da yan gidan rediyo ka san kake huta to za su koya maka kula da lokaci za su seta ka suna mana a akan ga lokacin da suke son mu tsaya akan ka'ida saboda haka dan Allah ayi kokai yi hakuri masu bukatar addu'a duka malamai suna ta musu addu'a su ma su yi majunan mu mutai junan mu addu'a damuwar da muke da ita Allah madaukaki take yayi mana Allah ya saka mana da alkhairi gabaki ɗaya. sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in